gaskiya kowa da inda Allah ya ajiye shi kai kai kai kai gaskiya mutanen ƙauyen nan suna ƙoƙari to yanzu ku ya kuke kenan a wannan ƙauyen a nan kuke ɗeban ruwa to amma yanzu kira ki ɗauko to a ina kafe ku kaltingo kaltin kaltin ne shi ma duka yankin yaren tula ne ko kuma yane ne gaskiya to wannan wajen sai hankali to amma yanzu yan prison ɗin nan kan su ma su ɗaya baron tana suke haurowa ba ga can kana ga ya shi ma yana haura wannan kaman ya fi inda muka je na wajen solar nan na can wancan tula bole gaskiya ya fi nan dai muna ƙasar tula ne to to sai wani sun na zo tula yanzu wannan mangwara. sai da ake ko kawo mutum zuwa zai yi Oh, yanzu kamar ni zan iya zuwa in je in mangwaron in sha to amma aladu okay amma alade kan ba a shan mangwaro ko yana eh. sha. Yana shan mangwaro kuma dai kuma ko muke bi ba mu san ta inda ake bi ba mu ku muke bi a nan gurin mu ku muke yi muka ba mu san da za mu bi wannan hanyar ba to bari mu sauka ciki kuma yanzu na kaman da pipe ne ka haɗa abubuwan fa wannan me kenan gaskiya wannan gurin sai ku wai yanzu wani ruwa ne ake ɗiba wancan ruwan shi ake ɗiba ke sha mu mai kyau ɗin muke so kai ma kare ɗiba ruwan ne kai yaro kai ma kare ɗiba ruwan ne ya sunan ka mamman kai ne mamman sannu ga nisan gurin nan wannan muna cikin wani kwari ne mun zo za mu ɗibi ruwa a wani ƙauye mai suna tula a jihar gombe suna cikin matsanancin hali

to wannan pipe ɗin kan na me ne wannan pipe ɗin shi na ruwa ne shi ma ana ka ja ruwan kenan a ina kenan yanzu wannan karka shiga waje ba ka ɓace ba yanzu wato kina so ki ce wannan ruwan da zurfi kenan Eh. amma yanzu ma yana da zurfi ai eh, amma ana shiga dokar da yake shiga mutum yana zuwa nan